Ƙasa da watanni goma da ƙarewar shekara ta 2012 shekarar da Najeriya ta ware don ganin ƙarshen cutar shan inna ko polio, har yanzu dai ana ci gaba da samun yara da ke kamuwa da cutar, inda a cikin wannan watan hukumomin lafiya suka bayyana bullar cutar a jihar Kaduna baya ga jihar Borno da aka samu bullar cutar a watan Janairu. Wannan bullar cutar na zuwa ne a lokacin da hukumar lafiya ta sanar da cire ƙasar India daga jerin ƙasashe hudu da ke fama da cutar. Hakan ya sa gwamnatoci a Najeriya a ƙara himman ganin ƙarshen cutar inda a jihar borno gwamnatin jihar ta kafa wani kwamiti mai ƙarfi gabanin gangamin yaƙi da cutar a wata mai kamawa na tambayi shugaban kwamitin baba kaka bashir garbai ko menene kwamitin za ta sa a gaba yadda gwamnati za ta dauki mataki ta yi ta ga babu wannan polio a kasan borno alhamdulillah shi gwamna namu kashim shetima har uh, shekaran da ya wuce a uh, shekarar arif dari biyu da goma sha daya irin yawai kudin da aka kashe a kasan borno uh, ba kashe irinsa ba a kowane jiha na najeriya amma duk da haka ba ma akwai garin banki an samu kes na polio kuma an samu shi saboda haka ne in allah yarda uku ga watan march sati that is asabar mai zuwa in allah yarda za a yi wannan bikin a yi magana ma jama'a saboda akan polio. ku yana zuwa na lokacin da har yanzu ana samun kamar matsalar rashin amincewa da allurar rigakafin tarbitan na cutar shan inna jihar borno wani irin hanyoyi za ku fito da shi a kwamitin ku ku ga cewa kun wayar da kan iyaye kuma sun amince sun karbi wannan rigakafin shi yasa muka sa karfi a wajen yanzu sarakuna yawanci sarakuna da su sarakuna idan suka yi magana talakawan su suna ji to saboda haka kuma za su gaya talakawan nasu cewa wannan magungunan da ake bayarwa ba wani illa a ciki saboda haka abu na cuta ne wanda ko a wasu kasashe wanda sun fi kasar najeriya yawan mutane ma yanzu babu kamar india amma yanzu a ce a kasar najeriya wanda ba mu kai wannan kwata din population na india ba ma har yanzu muna da kes na polio so saboda haka sarakuna za su je su bi daga garuruwa duka su gaya mutanen su talakawa su cewa wannan ah, abubuwan da ake yi nan don allah mutane su kari kuma bayan haka ah, mun riga mun kira kamar su ah, christian association of nigeria da kuma jama'atul Nasiru islam wa'annan kuma kungiya ne wanda mutane in suka fada suna jin maganansu don saboda su bar yaran nasu a sassa musu wannan magunguna na rigakafi. matsalar da ake ciki na jihar borno na matsalar tsaro ya shafi kaman aikin kwamitin ku a yanzu dai bai shafe mu ba daga karshe menene kuke so ku cimma muna so abin da muke so mu yi mu ga cewa wannan cuta na polio babu ko da kes na polio a kasan borno shine abin da muke so mu ci. Alhaji Baba Kaka Bashir Garbai kwamishinan kananan hukumomi da masarautu a jihar Borno kuma shugaban kwamitin kula da allurar rigakafi a jihar jihar borno dai a halin yanzu na daga cikin jihohin arewa da ke kan gaba wurin kantar barazana daga cutar saboda matsalolin kin amincewa da rigakafin da wasu iyaye ke ci gaba da yi sa'adatu muhammad fawo muryar amurka daga maiduguri a najeriya